أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم بلائل الثلاثين كاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يوم ثلاثة ishirin da tara ga jumada tsani hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da tara ga watan hudu 2014 za mu yi karatu na biyu a cikin wannan littafi na hamziya kan yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a satin da ya gabata karatu na farko an yi bayani a kan takaitaccen tarihin mai littafin nan shine ne imam al-butiri rahmatullahi alaihi aka yi bayanin shekara ce gaba ɗaya a duniya tamanin da shidda yanzu haka shekara ta yi ɗari bakwai da arba'in da ɗai da wafati sannan wannan hamziya ta tara abubuwa da yawa ta soma tun daga haske na annabi sallama har zuwa bisharar da aka yi da kuma bayani akan abin da ya shafi nasabarsa kuma aka yi bayanin haihuwarsa a yau kuma za mu tashi a kan shayarwarsa duk dai hamziya gaba ɗaya ta tara baiti ɗari hudu da hamsin da shidda mun yi baiti ishirin da bakwai yanzu za mu tashi baiti na ishirin da takwas وبدت في رضاعه المعجزات ليس فيها عن العيون خفاء إذ أبته ليتمه مبعات قلنا مات اليتيم عنا بناء فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها آل فقر أو الحمد لله إلى a satin da gabata an yi magana daga cikin wuraren da muka yi magana cewa an tafi matul asma'u a wata nusa an tafi matul asma'u a nan akwai magana guda biyu na daidai ciwon da aka yi kai an lu'ulu'i zababba ga nasabat mana kai ne babban jigo a wannan zuri da shugabanci muka yi bayani akan misalin kandojin nan muka yi bayanin daga ciki dai wannan lu'i-lu'i an tsare ta daga kowane hannu ba zai kai gare ta ba ana dai ana nuni ne ga ɗaukakar nasaba ta ɗan sallar da kuma hihintaka ta nasabarsa a wani bayanin ma daga cikin wasu ma'ana da suka yi suwa cewa an faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam al-yatimatul yatimatu asma'u saboda kasancewarsa ga mahaifansa bai da wa bai da kane ma'ana shi dai suka haifa aikin da suka tuhoyi a duniya suka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suka tafi zuwa ga rahama Allah alaihi wassalam to nan ga wata nusa an tafiha to saboda dibin wannan abin wuya kenan don shi ɗaya an ce an tafi ha amma a wannan nusa an tafi ne saboda dibin na sabat ta annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ciki an yi bayanin bisharori na haihuwarsa da kuma daga kansa da ya da kuma taurari din har dai zuwa katanginan kaisara to shi ne ci gaba yana mai cewa wa fadat mu'jizatun wa'yansu irin mu'jizozi sun bayyana fi rada'ihi ga shayarwa ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizozi sun bayyana akan shayarwa ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce mu'jiza tana da wani sharadi guda uku na daidai abu ya kece al'ada idan bai kece al'ada ba ba za a ce masa mu'jiza ba misali kamar ka kawo abinci mai yawa ya kwadda mutane wannan ba mu'jiza ciki domin dama abinci mai yawa yana kwadda mutane da yawa amma ka kawo abinci dan cice ya kwadda mutane sharadi na biyu ta haddi, kamar wayansu su ce in annabi kake ka gwada mana cewa kai annabi ne irin kiran watan da ya yi da itace din bayan haka kuma ya zan shi wannan wanda aka ce in annabi ne ya yi kaza to da sharadin ya kasance mai gaskiya domin ko ya bayyanar da abu idan asalinsa bai da gaskiya kuma abin ya kece al'ada ba za a ce masa mujiza ba sai dai a ce istidiraji ne ake masa to daga ciki kuma abin lura shi da ya zan wannan wanda zai bayyana da mujiza ya zan shina da gaskiya an samu musai da mutum kazzabi an kawo masa rijiya aka to da shi wurin rijiya wadda tana da daɗin ruwa sannan ruwan ta yan cito ne to anan ana son ya nuna mu'jiza tun da ya ce ko shi an haiko an san alaihi sallar zallama idan ya ce ga rijiya rijiyar za ta kasance mai daɗin ruwa mai yawan ruwa sai musailamatul kazzab ya towa ƙarshen ta rijiyar gaba ɗai sai ta ƙwarre ta gaba batun ma ruwan su tsaya inda take waɗanda ma aikin gaba ɗai sun ka sannan alaihi sallallahu alaihi an san yayi tohi ga ijiyar katada kamar da bayani na can zuwa ijiyar canye lahiya da kuma yalwar gani sabanin inda aka yi to to musai da musul kazzabi aka zo masa da mai ijiya guda yana ya mai toha mai miyau sai gaba ɗayan makamci nan take kaga wannan ba mu'jiza ba ne ana ya kunyata dai gaban mutane to ana sai ce mu'jiza mu'jizoji sun bayyana wanda ya zamani da shi ya ga mu'jizojin wanda bai zamani da shi ba ta hanyar kawo hujja zai gane cewa mu'jizojin sun bayyana kamar yadda ya ce cikin tafai, to sun bayyana fi rada'ihi da shayarwa ta annai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda sun mu'jizojin laisa tafa'u babu goyewa an al'awi daga idanun fiha ga mu'jizojin yoshe is lokacin da murbi'atun mata masu ban nono a batko suka kishi litmihi domin maraicinsa kulla suka ce magana uba wani amfani anna gare mu fil yatimi game da shayar da marayi daga cikin magana da suka cewa ai waɗanda mahaifansu na nan da rai su muke neman mu samu wani abu gare su amma mahaifiyarsa kawai sai kakansa me za mu samu gare su to haka suka faɗa to anan ne dama su larabawa aibi ne gare su ya kasance su haiki mutum kuma su shashe shi sai dai waɗanda suka haihu sai suke suna neman jarirai domin su shayar da biyan masu. mun ga yanzu ma ko goyo dai ba su cika yi ba sai dai a tsayaro ga keke to shi ne fa'atathu fatatun sai wata irin ya ta zo masa min ali sa'adin daga dangin sa'adu wannan sa'adu kakansu ne na tara amma yi shahara sai aka an san ƙabilar wannan ƙabilar su da wannan sunan sai aka jingina cewa halimatu sa'adiyya din nan radiyallahu an hawa arbaha wadda ita ko qad abatha jarirai jararrai wa'anda ake ba nono sun kita lifagar halin talaucinta amma ana nihin masu jariran saboda jariri bai gane wanga akwai talauci ba ko wanga yana da arziki to kaga su sun yi doka annabi sallallahu alaihi wasallama don suna ganin ba za su samu wani abu ba ita ko wa'anda ke ba da jarirai a shayarsuwa suna ganin akwai talauci gare ta yaushe hattacci abinci har nonon bubbugu sannan ko an ba ta jinga yana da wuya ya zan abincin za ta ci yana yawa ta juya abin zuwa ga wani abu don shi ɗaya ne suka ki bata ikon Allah dai Allah ya nuna ta da wannan arziki sai ta taho wurin annabi sallallahu sallama to anan kamin a faɗi wannan baitin da agaba kasance ta alhalimatu Sadiya akwai watan kwarai a ciki na daidai akwai hilmun cikin sunanta ma'ana mai yawan haƙuri sannan akwai sa'adu shine arziki kaga ta ji sunanta kenan halimatu sa'adiyya kuma akwai bushara a cikin wannan sunan nata wanda ya kasance nabi sallallahu sallama dama yana son watan kwarai kamar wata kabila yana ce mata aslam yake ce salama Allah Allah ka gyara lamarin su gaba dai ita ko gifaru kabila abi zaril gifari yace gafara Allah laha hadu Allah ka gawata musu kaga da yan aljanna ne sunan sa na bare ja musu ita ko husayyatu yace asati Allah wa rasulahu su kan sun saba ma Allah da manzon Allah kaga mu sunan sa ja musu dan shi daidai ana son suna na kware da fatan kware yanzu akwai wani gari wanda ake ce ma nasarawa kuma yana da lokal gwamnati ake ce ma birnin lafiya kaga wannan gaskiya akwai fatan kware ga wannan gari cewa akwai nasara kuma akwai zaman lafiya kamar nan garin sokoto kaga sokoto da fin daga sukut ne na natsuwa zaman lafiya kenan sokoto shi ko daga kwankwasa ne ma'ana duk wani wanda ya to da wata mugunya akida sokoto za ta kwankwashe shi batta sannan za mu ga kohohi guda takwas da aka yi ga sokoto Biuna libin nan biuna libin nan biuna biuna gabas sai kudu da arewa kwaikwayo ne da kohohin aljanna kaga akwai watan kwarai guda takwas din nan sannan za ga mutane sun mai da hankalinsu gwargwado game da fatan kwarai din nan domin duk ga al'amuransu ne da kullum misali ice na miya an so suna ce mai iccen kuka amma wasu ba su da ce mai iccen kuka saboda akwai alamun kamar wani kuka kuka haka ciki sai dai su ce iccen murna ko su ce miya ko su ce iccen murna haka kuma duk da kihi kaka ce kaya din nan mutane da kyakka ji sun ce kaya sai dai su ce haƙi ma'ana ba a wata a ce kaya domin ka ta soke ka haka ko turmi ba su son a zauna bisa saboda shi turmiyo duk abin da an ka sa mai gaba ɗaya jaye mai shi aka yi ba a barin komi a bakin yi don haka ba a fatan ka zauna sama ka tashi haka kuma duk da kai da lamurranmu na al'ada za ka ga an kiyaye misali a ɓangaren lalle idan mutane suka tafi sakima masu albarka za ka ga idan namiji ne za a jika lalle tsaye tsaye aka yi sai a kaɗo lalle ɗin wai ana fatan ya tashi zuwa neman abinci kai ya dabke ƙasa haka kuma idan mace ce sai kaga sai an dabke ga ƙasa an zauna daram sai a ji kalalle din yi addu'a wai ana fatar ta zauna ɗakin ta daram ba hituwa to kaga duk wannan fatan ƙwarai ne to shi ne kaga sunan Halimatu Sa'diya akwai fatan ƙwarai a cikinsa. dama lokacin da aka kawo ma kakan kakan kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul da ya tambayi ta aka ce halimatu sa'adiya ce in hmm, hilmin wasu adon kenan haƙuri da kuma arziki to shi ne ce fatatun fa'atatu ta zo masa min ali sa'adin danga dangin sa'adu kad abal haru da'a'u jarirai ma'ana mutanen jariran sun kita libakar don talaucinta ardu'atu ta shaye sheshi libanaha ta. iyakar arziki kenan ita ko asha'u ƙananan bisashi ta zama yana saboda talaushin ta ba ta ma da manyan bisashi irin tumaki da awaki gare ta ba ta da shanu da rago masu asha'u kamar can hadisi ya ce ƙarshen zamani ri'a asha'i masu kiwon ƙananan ya su dawalu da filbun ya ne hadisi nan na biyu kaga kenan ya nuna talauci ya kai talauci to asha'u ƙananan kansa fasakata suka shayishe ta ko bane ha da diyanta suka shayashe ta da tare da ɗiyanta albana gunna nonon ma'ana albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam anan ta Sa'adiyya radiyallahu anha tace yanzu haka kabarin ta yana baqi'a baqi'a kabari a can garin Madina to tace ko da nizo sai gashi annabi yake cikin suf wani gashi hori tas wani irin ƙamshin almiski na tashi sannan ga wata alhariri kore kore ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi ya kwanta ga kallo karsa, kansa sai da gudun ka in tashe shi da kwana saboda irin kyawu da kurjini da an gare shi sai da dan kusanta gare shi sannu sannu sai da aza hannu na bisa ga kirjinsa sai ma'aiki ya bude idanunsa sai murmushi sai kalle ni wani irin haske wanda hasken har ya kai sama sai ta tura idanunsa ni da ina kallo har ni sumbance shi bayan na sumbance shi ni ba shi nonon dama ya sha gwargwado bayan haka sai na jirkita ta zuwa ga hauni ya sha sai ya kisha to nan ya aka ya kisha saboda akwai ɗan uwa ne na shayarwa wanda ita ta haifa ana ce mai wura. don shi ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai sha nonon bai ban ma dan uwa ne Allah ya sanar shi shi haka ne Halimatu Sa'adiyya radiyallahu anha ce Allah bai gushi ba yana ta zubo mana alheri sanadiyya haka wannan bayani ya zo cikin asiratul nabawiyya jitsi na dai shahi na dari da sittin da biyu da musnadi na abu ya ala hadisi na dari bakwai da dubu bakwai da ɗari ɗaya da sittin da uku Eh, al-mu'jamul kabir duk dai wannan hadisi ya zo wanda shi al-mu'jamul kabir mujallade na 24 shahi na 212 da kuma addala'ilu na al-imam al-baihaqi mujallade na dai shahi na 132 da kuma addala'ilu na abu nu'aymin mujalladi na ɗai shahi na ɗari da tasa'in da uku wannan hadisin ya zo bayan haka kuma asbaha sun wayi gare shuwalan suna waɗanda abusashe masu ɗaukakakken hantsa shi a shuwalan ma'ana dai ba su da nono ijafan ke kasashe ma'ana ba su da mai gaba dai bisa shi da sahi kenan amma wa'amsa suka maraita ma biha sha'ilun ba wanda adda daukakakka hassa a cikin su wala ajaba ba wadda abkar musassa shine busassa a cikin su ikon Allah subhanahu wata'ala akhsab al indaha rayuwa ta yi tsatsi a gun halimatu sa'adiya ba da mahalin bayan da tana cikin fari izgada giza'un domin karin kumallo ya kasance lillabi ga annabi min fadar gare ta ita halimatu sa'adiyya kuma wannan saboda ke ta al'ada ana cikin matsala ta rashin abinci don ɗiyanta ma ko kwana ba su yi saboda tsananin jin yunwa sannan tana cikin lokacin shekara wadda take akwai fari amma gaba ɗaya ta samu wannan yalwa albarkacin alaihi sallallahu shi ne ce ya lahamin natan ya baiwa ya tabbatar Khadija. da kabbi ifal ajar wallahi tabbas arifin biya lada alaiha gare ta wanda za a ta sama komin jinsi har saboda jinsin aikin da ta yi aljaza lisa ne illa lisa? to wannan abin da ta samu habbatun ƙwaya ce guda ambatar da ta tsirar da sanabila zangarko da yawa Wani asfu karmami ma kawai abu afa rauna na shirfa suna cinkala dai gare shi karmamin wannan kwaya da ta samu balle a ce itacen ma'ana karan balle a ce kwaya duk da karmamin ma mun san karmami aiko to duk da su masu rauni suna kaya ma'ana suna son a ce sun yi gure su samu karmami ma na arzikin da halimatu sa'adiyya ta samu a nan ya ce kwaya ta tsirar da zangarku kamar zancen Allah subhanahu wataala matsalul fi kuna amalin fi sabilillah كمثل حبة أنبت سبع صنابل في كل سنبلة مئة a والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أسكن سورة البقرة ma'ana dai abu ne wanda ya jawo mata arziki mai yawa shi ne ce ai ba abin mamaki ba ne wai za su kharar ilahu nasa idan Allah kore ma mutane lisa'idin ga wani mai arziki fa innahum su'ada'u hakika sai kaga sun samu arziki na duniya da lahira wannan baiti akwai hikima kware a cikinsa cewa ikon Allah subhanahu ya kasance ya hore ma halimatu sa'adiyya wannan cewa ita za ta shayar da annabi sallallahu sallama, dama Allah ya rigi ya shirya haka ne saboda albarkacin hidimar da ta wa sallallahu da nuna soyayya ta ga ma'aiki sallallahu sallama, da tsayuwarta da lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama to dama Allah ya gode mata wannan arziki zamu ga duk da sha'ani na duniya da yawa kaka kyautata mu mutum baka san irin yadda zai kasance a nan gaba ba sai ya zanka samu arziki albarkacin kyautata mai da kai wanga an sha gani ne tare da yawa to bale idan shi ɗaya ne matsala ne a walakanta mutum musamman mai tasowa don baka san abin da zai zama nan gaba ba misali wani mutum da ya zan babba ko ga duniya ko ga lahira ma in malami ne anya ko in ka san zai zama haka radda yana yaro zaka walaganta shi haka ba zaka walaganta shi ba to idan dai Allah ya hore mutane da arziki ga mai arziki to hakika zaka ga sun yi arziki din albarkacin mai arziki din to anan da yake halimatu sa'adiya zuwa biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta so shine zai faɗi rabuwa ta farko anan har ya gama ta gama ban nono annabi sallallahu alaihi wasallam an yayi shi Shi ne cewa a can jaddahu ta zo makakansa wa Salatu alhali ta yaye shi amma wa bi hal burha'u tana da cikin tsananci tsananci min fisalihi saboda yaye shi ma'ana ta damu kwarai saboda irin alheri da arziki da ya tattara ga gareta. sanadiyyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan da ta kawo shi sai kuma kakansa Abdul Muttalib ya tausaya mata saboda irin ganin za ta rabu da annabi sallallahu alaihi kuma aka yi daidai a nan garin Makka a lokacin akwai alloba to sai kuma daga cikin hikima ta uku kuma ya ce ta zo da shi can domin ya tashi irin abubuwan da suke na yaren a can garin da yake nesa ga gari domin alaihi sallar sallama ya zan ya saba da rayuwarsa ta birni kuma ya saba da rayuwa ta can saboda hikimar da da a tattare da wannan lamari dai to shine kaga nan me zuwa ta farko yanzu da tallace shi sai kaka ne ya sake haɗa ta da shi ta koma da shi na sallama ya sake dadewa a wurin halimatu sa'adiyya radiyallahu anha wa ardaha to anan sai bayani akan maisuwa ta biyu ta ƙarshe kenan sai ce in a ahadat bihi mala'ikatul lahi yayin da mala'ikun Allah suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallama fa gannat tazzaci bi annahum qurana'u haqiqa shedan nuna suka kewaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin wara'a wajha ya ga damuwarta bihi saboda rabuwa da ma'aiki wal ahsha wa min al akwai damuwar da lahibun akwai wata irin bera tafla al ahsha wa ɗiyan ciki na bankona bihi saboda damuwa min al cikin damuwoyi akwai wannan damuwar da a haka ma'ana haɗiyan cikin mutum ya kona saboda damuwa to irin waga damuwa halimatu sa'adiyya ta yi farikatu ta rabu da shi karhan ba don son ta ba wa kana sawiyan ladaiha ya kasance zamni aurenta la yumallu minhu sawa'u ba kosa zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ana tana son zaman amma dole ta rabu da shi to menene sanadiyya shukka an kalbihi domin an tsage zuciyarsa wa ukhrija mubghatun sauda'u aka hidda wata irin tsoka baka min daga daga zuciyarsa inda gaslihi lokacin wanke wannan zuciya wannan yana nuni ne ga hadisi wanda ibnu asakir rahmatullahi alaihi a cikin tarihu dimashqa ya kawo wannan mujallidi na uku shahi na hudu a nan annabi sallallahu sallama suna tare da yara ‘yan uwansa waɗanda a ɓangaren halimatu Sadiya sun hita bayan gari haka nesa a lokacin yana da ƙarancin shekaru sallallahu alaihi wasallam to su yara suna tare da su tare da shi sai suka ga abin da aka yi masa sai suka shoko da gaugawa suka shigo suka gaya ma halimatu Sadiya tare da mijinta to abinda annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta tambaye shi me ke faruwa ma'ana ta tabbatar da me ke faruwa yace lalle ya ga wasu mutum uku sun taho masa akwai wata tasa ta zinari an cika ta da wasu ruwa masu sanyi sai ce su uku din suka kama ne ina cikin abokan nan na yaran nan sai guda sai kwantashe ne la'ifan ma'ana kwantawa mai taushi haka kama a ce sannu alaikum a hausance to sai ya cage daga gwangwamar kirji na har zuwa ƙasan na gaba da ya cage shi guda nan, misali da sanarwa cewa ana an zuri ilai ina kallo ne bayan ya ce falam a da zalika masan ban samu wani taɓi ba wata damuwa ina kallo ne ba wani ciwo da rijiya bayan ka sai cire gaba ɗaya ciki na ya wanke su kuma ya wanke kware-kware sannan ya meshe su kaga wanda ya ƙare aiki ne mala'iki guda sai dai guda ya taho na biyu ke na ce wanga ya ɗan gurgusa haka ta nafa shi ko gudan sai shigar da hannu ne cikin ciki na ya da wata tsoka kuma ina kallo ne ya ƙyage wannan tsoka ya da zuciyata da ya fita zuciya ta cage zuciya sai hidda wata tsoka baka haka sai ji da ita sai sanya wani wani sitan, ma'ana wani hatimi ga zuciyata na annuri sannan ya mesa zuciyar wuri ya ce ina jin sanyin wannan hatimin a cikin na da dadewa mun ji na biyu ya aiki ne sai dai na uku ya to mala'iki na uku sai ce wanda a tare da shi ta na mahaɗan nisanta ma'ana kaɗan gaba da haka sai ya shudar da hannu ne daga hangon kirji na har zuwa ƙasan jiki na falta a mazalika gaba ɗai ya haɗe wancan tsaki wanda wancan ya yi na farko bi iznillahi ta'ala sannan ya kama hannuna bayan ya haɗe ya zabura shi da sannu daga wurina har dai zuwa ƙarshen hadisi to anai yana gaya ma halimatu sariya da mijinta haka sai mamaki kan musu ita bata fahimci komai ba ne shi kansa bai fahimci komai ba ne ta dai ta ce to in dai haka na faruwa ga yaron ga suka yi shawarar bari su sake mishe shi to shi ne magana ta mishe shi ta biyu to anan na uku shine mala'ika jibril alayhi salam domin ya ce yumnal amini dama hannun amintaccen Allah nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin khatamatu ita ta yanke shi ma'ana ta sa mai wannan wannan rikewa din wakad uzi a hakika an an uzi a an azama malam tu zatlahu an babu abinda ba a watsa ruka ba a kansa alkitab wannan yunki wanda an kai sani ya kiyaye asrarahu a sirransa falal faddu ba wata karewa mulimin wadda ta sauka ga wannan dinkin da aka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan wala al-iftaru ba wani sadarsuwa kama a ce alamun dinkin sai ya jadala lala ya karu a ba karewa ga wannan dinkin sannan ba wata sadarsuwa a wata fassara falal faddu ba hushi mulimin wanda ya sauka eh, ga wannan mihi wacce aka yi sannan walal ibda'u ba wani watsa asiri ga wannan abin ma'ana Allah dai san irin asirin da aka azama wannan wurin na zuciya ne sallar sallar a nan ma likitoci suka bincike na ana cage mutum a mai sheshi lahiya na ba wata matsala to yanzu wanda aka wa haka ya za a ce mutum na irin kowa sallallahu alaihi wasallam wa aka wa haka yi ba maliki ba sannan mi a abokan wanga mutum ba su samu haka sahabbai sun yi arziki kasance su tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ni da arziki ba Allah ka ba mu albarkacin su baki to shine ce alifan muska dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ibada wal ibadatu da ibada adabu bayanin ne kawai wal khalwata da kadaita dukkan tun yana yaro ko haka mu mujababu to ai haka manya manyan mutane zababbi suke balle shugaban talikai gaba ɗaya a nan ibadarsa ba ibada abinda ibadarsa shi ne yawan tunanin talittocin Allah da zikirin Allah da kadaita agogon kira. idan ya dawo ba zai shiga gida ba sai ya shiga ɗakin ka'aba ya yi ɗawafi sannan ya shiga gida wannan ibada ake nufi wa idza fallatil hidayatu kalban idan shirya ta sauka ga zuciya ga bai na shida sai aka ga sun sun nishadi fil ibadati ga ibada ko kuma fil ibadati don ibada dama idan zuciyarka ta yi kyau to za ka ga gabanka suna son yin ibada amma in zuciyar ba kyau to shi nan gabbai ba za su yi ba domin ta zuciya ita ce shugaban jiki gaba ɗaya hadisi ma yace inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahyi al-qalb hadisi na bukhari da muslim da ibnu majah da ad-darimi da dai sauran littattafai wannan shi ne zuciya annabi sallallahu alaihi to bayan haka ba afallahu Allah ya aiko a shuhuba taurari masu haske inda mabasihi sun aiko annabi sallallahu alaihi wasallam alhali suna masu tsaro wa ka an a daji ya hukunta da wayannan taurari ma'ana dai suna da yawa to menene aikin taurarin ta ga kuma ya taho magana aiko a sallallahu alaihi ta suna kore aljanna aljannu ne amma ka'ida daga wuraren zama lissam'i domin satoji kama kamar yadda arri'a'u masu kiwon bisashe ta darudu suke kore ba, kuraye daga bisashensu to haka wayancan saurarin ke koro wayannan aljannu din a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ونوري ولقد زينا السماء الدنيا بمصابي ونوري وحبا من كل شيطان مارد wa'annan aikin su ta darudul jinna suna kore aljannu amma ka'idar da sume kamata darudul ri'abar a nan daga cikin abin lura shi ne a lokacin da bala'i ya kai musu bala'i har suka kai ga shugaban shugaba da iblis su ce tuwo ga baban zabali amrin imrin saboda ba karami al'amari ba ne kuka ana koro ku yanzu akwai magana nan gaba ayatun min alawai ayoyin manzanci wanda malamin nan mai ha'u ba su da shayewa ba mahassun shaye ayatul kahanati ayoyin bokanci kenan ayoyin alqur'ani wanda ba shayewa gare su sun shaye ayoyinsu ma'ana alamominsu na bokanci su wayannan mutane bayan haka kuma zai bayani akan abin da ya shahi aure na annai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma Khadijatu radiyallahu anha wa ardaha da yake lokaci ya yayi anan za mu takaita in Allah ya kai mu sai mu tashi bayanin abubuwan da Khadija ta radiyallahu anha ta ji labari na Annabi sallallahu alaihi wasallam daga mutane da dama irin bahira eh, bahira din nan abubuwan da ya faɗa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda yaronta mai tsara ya gaya mata irin abubuwan da suka gamu da su da kuma wanda shike ibnu amminta ne warakatun nufalin radiyallahu anhu da kuma wacce take abulkiyarta ce ana ce mata nafisa radiyallahu anha har abin ya jata har ta nemi auren annabi sallallahu sallama radiyallahu anha wa anan za mu takaita alhamdulillahi rabbil alamin